asirin muhammad tukur usman wanda ake kira malam ango ya tunu ne lokacin da ya yunkurin yaudarar jami'an wata kungiya mai zaman kanta wanda ke aikin kyautata rayukan mata da ƙananan yara a jihar kebbi lokacin da suka je gudanar da taruka a garin naya wuri daya daga cikin shugabannin kungiyar wadda bata so ambaci sunanta ba ta ce da suka je garin naya wuri suka nemi a haɗa su da ma'aikatan rediyo domin su ɗauki rahoton tarukan da za su yi domin a yayata domin amfanin jama'a sai aka gaya musu cewa akwai wani wakilin sashen hausa na murya amurka aka kira shi kuma ya zo wurin to shi ne da ya zo sai nace mishi ya nuna mini da wayar shi to abin da ma ya farajin dina na ce mishi ya za a yi a using application mm. while kuma numban mutanen da ka use android a garin ku da communities din da muka aiki masu mm. da yawa sai ce haka nan masu ka saurari labari in mutum na da rediyo sai ce a sai a kawo min rediyo in bashi kuɗi ya sau rediyo sai ya kunna sai ya fara bin yawo da hankali to nan ne aka samu ma matsala sai nan da nan na tunani na ce kai bari in kira ka da na ga haka nan the next day ya ƙara zuwa yana mu dai mu bada kuɗin je mu bada kuɗi ai ai sai na ce shi to sai ka ba mu da komai mm. na ce shi har da certificate of broadcast sai ka ba mu to nan ne sai ya ce ai dai in kawo kuɗi ai da an gama wa'annan duk cikin kuɗin ne za a je a yi wa'annan process bisa ga shakku da jami'an wannan kungiyar suka nuna akan sahihancin kasancewa sa wakilin sashen Hausa na murya Amurka da suka tuntube ni na kirasa muka tattauna kuma ga yadda tattaunawa mu ta kasance da shi a gaskiya a gaskiya a ni ina tura ma biyo ya hausa da sannan na faɗa mata da cewa da zarar mun wannan abin za mu kira ta da cewa to karfe kaza ko kuma rana kaza eh. za ta ji amsa wannan program din to ka ji yadda muka magana ta ce to yaya abuwa suke nace lallai ta ke san rediyo da cewa in mutum na ƙauye yana kama rediyo sannan kuma in ma habbaka saurari rediyo ba eh. a wani ta handset akwai inda za ka shiga ka saurari su live kamar me a cost implication mi nawa ne za a biya eh to gaskiya abinda za ta ba su dabarin naira dubu hamsin. Dubu hamsin. Eh. To kamar rediyo nawa kenan ka ce kamar VOA da sauransu kamar. Rediyo Farans da VOA Hausa. Rahoto ne za a yi kan wannan shiri da za su yi. Washe gari na sake kiransa muka yi magana akan zai saka rahoton taron da wannan kungiyar ta yi idan za a biya sa kuɗi a kuma turo masa muryoyin mutanen da suka maganta a lokacin taron. Akwai muryar Eh akwai audio. Ya sauƙin da za ka yi mana sai mu turo ma audio sai ka turo account sai mu tura ma kuɗin amma sai ka muna sauki tun da zai ka da ilmi haka ka san Hausa sun ce ranar da ake samu ba mu san kuma iya abin da zai ƙara hada mu tare da mu da su ko ba ba gaskiya eh to yanzu ka bada naira dubu arba'in arba'in bari mu baka talatin talatin eh ko biyo idan ka samu ba sai an kai ga wasu gidajen rediyo ba daga ƙarshe dai mallam ango ya turo min da lambar asusun ajiyar kuɗinsa da ke bankin first bank asusu mai lamba biyu sifili uku sifili biyar ɗaya takwas uku tara biyar yana jiran in saka masa kuɗi domin ya aika rahoton taron wannan ƙungiyar a sashen hausa na muryar amurka muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya